نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اقارب وديا الله سبحانه وتعالى فعل لما بي وعندما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لكتابه او ان المجلس البركه الذي يقول لهم don ci gaba da karatu mu cikin littafin mai albarka ya bi salihin na imamu yahya bin sharaf annawi rahimahullah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake daidai da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne ya Allah ka ba mu ikon kaurace masa kuma ba mu ikon gyarawa tun mutuwa ba ta zo mana ba allah ke mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan ban manta ba darasin ya cike a kan babu nahayi an ta'alimi da abu wa dabba wal mar'a wal walad bi ghairi tawbin shar'i aw sa'id ala qadri adab wanda mun karanta hadisai guda hudu a cikin wannan babu wanda yau insha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya hadisan sun kai guda tara اليوم زامن تاشك حديث عن مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت وسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من, من يدي أن الله أكبر عليك أول أول نعم فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدم عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أظلم مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم بغير الروايات معنى حديث يلا الروايات دبن دبن أتشي وانا حديثي من البركة abu mas'ud al-badri radiyallahu anhu yace kuntu adribu gulaman li bisawt yaro na ya mun laifi galibin an ce gulam ana nufin yaron gida ma'aikaci da ka ɗauka don yi maka aiki ya ma hidima kuma zai iya saba maka kuma zai iya yin daidai sai abdullahi mas'ud abu mas'ud al-badri yaron ya bata masa rai ya kama shi da duka da bulala da sau fa sami'tu sautan min khalfi ina cikin dukansa kuma sai na ji wata murya a baya na tana ce min ilam aba mas'ud ce kamar anan ana nufin ilam bi ma'ana intabi ana jan hankalinsa ka lura ya aba mas'ud ko me haka kuma ya aba mas'ud falam afham sauta min al-ghadab ki saboda fikin ban ma iya gane wa yake magana ba su galibi idza hayyaja al-ghadab an-nafs to akan samu irin wannan da aka samu mutum zai fita daga hayyacinsa zai koma kal hayawan in dai ba ya yi aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yake gaya wani sahabi la taghdab ana latin tunfi ghadabak kar ka yi abin da kake yake ingiza ka yin sa yi ƙoƙarin kamewa Allah ya yi masu kamewa wani wal yi nan ghayb kuma wani afin an nas ce wallahu yuhibbul ba ma ba kowa bane lokacin da za a bata masa rai ya kuma iya tuno irin waɗannan ayoyin to da yawa sai ke dan yayi galaba a kansa ya dawo ya nutsu sai kuma ya tuno su da yawa sai yayi laifin ko sai yayi abin da laifin yake jansa da shi ya zo yayi nadama wannan yaron gida ke wani ɗansa zai yi wa wanda sai ya ji masa ciwo ya masa illoli ya ga baya son ma ya kalli ɗan saboda abin da ya aikata masa ya yi nadama ai rayan fa'un nadam yake ba na ma gane waye mai magana falon ma dana mini da ya matso kusa a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana abu yana ma magana kuma duk da haka bai akura ba kuma bai yi fiki ba yana matsowa domin kokarinsa ya gyara wannan halin ya nuna masa kuskurensa yace yana isowa in ji abu mas'ud kira idza huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai daga ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yaqul sai yana ce masa idan ara mas'ud أن الله أقدر عليك ala على kula ta sani cewa hawa da Allah yake da ita a kanka na kana yi masa laifi kuma baya kama kan ta fi bawar da kake da ita akan wannan yara daman da ka samu Allah ya baka suba akan wannan yaro to wannan damar Allah yana da ita fiye da yadda kake da ita akan wannan kuma kana wa Allah laifi amma baya maka irin wannan kamu wanka wannan yana nuna kinan duk lokacin da wani zai bata maka rai kai kuma ka tuna kana bata wa Allah subhanahu wa ta'ala yayin da Allah ke kama ka ba kwatsam to kai ma sai ka yi ma wani afuwa sai ka samu dacewa fa qultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan daga nan abu mas'ud yake cewa in dai bawa ne da aka bani ko nake na mallaka ko yake karkashi na ni da dukansa kuma har abada ka duba kuma saurin gamsuwa da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu baya nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisansa muna rayuwa da su Imam Malik rahimahullahu ta'ala baya bari ka daga murya a gaban hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana dagawa zai ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ko annabi baya nan ana karanta hadisi to karka ɗaga murya fiye da malamin da yake koyar da hadisi ka duba girman hadisin da ake kura maka saboda haka annabi baya nan to sai ka ɗauki hadisansa a matsayin yana nan in aka gaya maka kai aiki da su don ka shiga cikin waɗanda annabi yake shauƙin ya gansu annabi yana shauƙin ya ga ƴan uwansa sabai kuka ce mu ba ƴan uwanka bane ya rasulullah ya ce kwarai ku na ne yan uwana suna nan zuwa wanda ba su ganni ba labari na aka ba su suka yarda da to me zai ana ka shiga wannan layi yau wani da zai da zai da zai da zai kama wani ɗansa kama wani yaransa ya kama wani da yake da sulta a kansa yana mai fada yana dukansa a kama ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ka ba bal zai iya mummunan magana akan hadisin tun nawa za ka mai wa'azi ka ja mai aya ka ja mai hadithu sai ce to sai ka gaya mu ba na nan ba ba zan yi ba kiran misalin hali yana nan to ba zan yi ba kai wani mata ya faɗa ma ƙararren to ba za a yi aiki da ayan ba to ba za a yi aiki da hadithu ba to kai ne annabin sai kai abin da za ka kaga wannan ba ƙaramar kalma ba ce ta hasabuna muhayyinan wallahi fa huwa inda Allah azim abu ne mai girman gaske ba za ka gane girman haƙuri ba sai in abun haƙurin ya zo baban za Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi khayri hisab za a cika musu lada mana za a sa su a aljanna masu haƙuri waye masu haƙuri allazi ya riga a samatun musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allati ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma أولئك هم المبتلون saboda haka sai mun kai zuciya nesa shine ne in ya ɓaci ko aka ɓata mana rai za mu iya maganin wannan ɓacin rai da abin da ya dace wafi riwaya a wata riwayar kuma fasaƙaƙa sautu min yadi min haibatihi ke wannan bulalan da nake amfani da ita faduwa ta yi a hannuna min haibatihi saboda farjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana farjinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga da na ganshi sai na ji na dama na ji ina ma tun farko da aka umurce ni na ji umurnin nan a ce lokacin na yi sami ina wa ba'ana kamar matan da take kuka ne akan kabari aka gaya mata annabi ya ce ta yi haƙuri da kansa ya zo ya ce mata yi haƙuri me ta ce masa da na a anni ta baka wani waje fa inna ka lam tusabbi musibati ce ba kai dan musiban ba kai ta shafa ba irin musibar da ta samu ba kai ba ba kai ba ne shi za kai ke cewa ne haƙuri ma'ana da kai ne ba za ka yi haƙuri ba daga baya aka zo aka ce mata mai gaya miki ki haƙurin nan ba rasulun mani manzan Allah ne to yau ko kai ne a ce kai malami ne kana gaya wa ɗalibanka abu sun ce rabu da yi ya kake gaza abin zai kasance a ranar ɗalibin sai ya kira baban ko an gore shi ma gaba ɗaya amma annabi ya rabu da ita ya tafi gida ta zo kuma take cewa kai hakuri ya rasu ban ban kai bane yace mata as wa inda sadmati ula kai da dama take kai hakuri ce a kin gaza ne kin ga ba zai fito daga kabarin ba ne dole ne ki hakuri ki to hakuri ya kai ga dole ne kai ba sunan sa hakuri ba kai hakuri wa anta al-qadir ala tanfidhi ma yad'uka al-ghadab kai hakuri akan abin da kuke kiran ka zuwa gare shi sai ka hana shi ce ba za a yi ba to aljanna ke ba a samun da sakaci da wasa sakaka haka kawai in an yi magana ka ce ai ba tsanani ba ne yake ba da aljanna wallahi akwai tsanani akwai wahala yadda Allah yi ka don wahala da khalaqna al-insana fi kabad da ji dan adam cikin wahala ba wai Allah ne ya wahala ba ma'ana cikin rayuwar wahala zai rayu shi Allah ba wani abu mai baki wahala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun mana kai dan adam an yi ka ne ka rayu cikin wahala duk abin da ka dauka na rayuwa aka bakka da shi ya zama wahala yau in kudi ne da kai a tara ma kudi ka rika ganin su a ce irga su ka irga ka irga a sake kawo su ka irga ka irga an aka ci gaba da kaji kai ne ba na gasu dole ka gaji kawai kuma na ka yi. in ta kamar ka kaza a yi ta kawo ka ci ka ci a ba ka ci ta yi ka ci haba to ji wahala wanda za ka cin ba za ka yi kashi ba shi ba wahala kaga duka wahala ji a wahala ne duk rayuwar wahala amma dai haka ake so a ce wahala ba a gani wala kulli halin mutum ya yi haƙuri lokacin da dace wa fi riwaya faƙul fiya da sunanwa kuwa ɗaurin liwan shi laɗi ta hana ya na ɗanke wannan bawa ya zama intacce kamar kuwa faƙawal amalau lantafal da ba haka kai ba wajen yafiya wajen kankara zurbanka na dukansa da kai da ba hakan kai masa ba to lalafa hakan na da wuta ta dandane ka aula matsatkan na Ba na da ka shiga wuta wannan zai zama maka sanadiya na shiga wuta rawahu muslim bi hadhihi riwaya kaman kai ne a ce ka dauki yaro yana maka hijima an yi shekaru kuma zai maka laifi kankani ko ma babba ne ka haushi da duka da zagi da cimai mutunci zai yi dukiyar da kake takama da shi sanadinsa ne Allah ya haɓaka ta amma wani in ya ga haka zai rika auna shekarun da yaron ya yi kuma yana tunanin wani irin karrama shi zai daga ƙarshe sai ga kudin jewa ko abin jewa sai shi dan ya saba son wannan sai kuma ya raya masa cewa to ka kirkiri rikici da fitina ni kai da yaron daga ƙarshe ka kore shi kuma haka shi yake faruwa wanda da a ce lokacin kana zagin sa kana ci masa mutunci ka tuno wannan hadisin ko a gaya maka wannan hadisin to ka ce daga yau zan ba free zan san shagon gina ma in cika ma ci da kaya ka ci gaba da harkar ka kuma ka zama hur wajen wajhillah amma sai ka kara wani zulma din bayan wannan cin mutuncin kuma ka kore shi karshe ma ka ciya ma da kai kana ga kayi da fara ai mura har ka je kana fada an taro ana kira da abokanka da ai na rabu da kwallon mangon nan ko lokacin ka sai zaman mangon ba kama bare shi ba balle dan ya mutu ba Allah ya tsawata saboda haka ga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna karamci ga da wanda zaka yi wa da kasa da kai ga shi ka Allah ya ba baka bawa a kansa amma aka ce kyautata masa kar ka azabtar da shi don kana da dama fiye da yadda shari'a ta tsara mun ka duba irin dukan da wannan sahabi yake yi kai ka san in an auna shi da irin cin mutunci da duka da ake a wannan zamani ba irin wancan ne amma duk da haka ya ga girman lamarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwaɗe shi ya kuma tuna masa tuna baiwa da Allah ya maka na laifin da take wa Allah yake barin kai dan ne in ma ba za ka iya hakuri ba Allah ya sa mu dace saboda haka mu zamanto masu ajiye abu a inda ya dace kada mu rika biye wa fiki zai kai mu zuwa ga halaka حديثي نقبيتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه رواه مسلم عبد الله بن عمر يكتب سوى من ضرب غلاما له حدا mana man daraba gulaman min ajlil hadd shi haddi kuma wani ukuba ce da Allah ya kaddara ta cewa kar ta wuce kaza a shari'a ma'ana mutum ya yi laifi a kowanda aka ce a mai bulala tamanin a kowanda aka ce a mai ɗari a kowanda aka ce a mai arba'in a kowanda aka ce a mai hamsin da makamantan wani to a ce wani bawanka ya yi laifi da za a yi masa haddi har kai masa bulalan ya kai yawan haddin kuma lam ya atihi ma'ana bai yi laifin da har za a masa wannan bulalan ba kamar shari'a tana so ta nuna ba a fama mutum bulala da ta kai yawan haddi in ba haddin yayi ba kuma haddin yayi abin da za a masa bulalar haddi yayi to ba aiki ne na ɗaiɗaikun mutane ba aiki ne na waliyul amr aiki ne na wakiluhu aiki ne na wanda aka ɗora mu na yin a hannunsa ina ana so a gaya maka da fitar wanda za ka yi wa ɗanka yaranka wani naka to kada ya kai iya haɗin da shari'a ta ce a yi wa mutum bulala a mu samari na janja ko a ta janja to kar ka yi guna da ya kai nan yi ƙoƙari ka ga kan bai kai nan ba wani ko ka aikata haka uwanka kuma bai ma yi laifin da ya kai nan ba aula tsabahu ko ya mare shi kaga ma yana da wani zani na daban shi sa ko a a duniya a duniyance yau wani ya mare ka kaje police station za ga hukuncin ba daban ne akan a ce dukan ka a jiki ko bulala ya zuga ba ko na makamancin wani fa inna kafaratahu an yu'tiqahu kafarar wannan laifin da ka aikata masa shine ka yanta shi wani kaga yana duka da mali da tukara kawai saboda wani ta tone wani kuma gaya masa aka yi ba bincike inda zai gane kuma girman kai ba zai sa ya zai ke yi hakuri ba ya yi laifin ku ne mu da yi da yaushe za a ce ka ya ta bolin kunya ya ta dabaru dai wai ba zai iya risinawa ya ce ya hakuri ba an samu kuskure amma duka ya hakuri ka ce ya tabba da bane Allah ya tsawata sun ka dubi rayuwar mu mu'amalar mu tana ban ta kai da tausayi shi sa wani lokaci in Allah ya tashi kama mutum sai ka ga ana ta tunanin me yake yi ya rayuwarsa ta rayu to zai irin waɗannan abubuwan yana nan tare da su dankar Allah ya kyale shi yayi dai yayi dai yana mai talala kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana iya yi wa mai laifi talala yayi dai yayi dai hatta idza akhadahu lam yufi har ya tashi damkarsa to ba da excuse da zai sa ba wani abu da zai lalifa ya gani cewa wannan abun zan iya tinkamu da shi Allah ya zube shi ya bayyana ya fi mun kore mun sassauci sai kuma mutum ba shi an ba shi dama an ba shi dama ya yi ta abin da ya ga dama Allah ya kare wa an hisham bin hakim bin hizam duba yin nasu duk wajen daya hisham hakim hizam أنه مر بالشام على أناس من الأنبار وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية وقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ودخل على أمير على الأمير فحدثه فأمر بهم فقلوا رواه مسلم وأن حديث عن سامر بن هشام بن حكيم الحجاب رضي الله عنه يتمر بالشام يتمر بالشام يتمر بالشام يتمر بالشام يتمر بالشام يتمر بالشام يتمر بالشام kamar ala unasin min al'amba sai ya wuce wasu manoma al'amba manoma ke guda ɗayansa na batuyun manomi galibi kuma an fi gayawa an fi cewa amba ga manoman rani wayan wayannan manoma ne sai samu wa kan uqimu fi shams an ajiye su a rana rana na dukansu wanda ya san kasashen larabawa ya san akwai rana bayan an ajiye su a ranar wasu ba ala musu musai sai aka nemo kamar man aka zuba musu a jikinsu ga rana ga man in ya kone ya sha zafi ya ɗanɗana musu zafi a fatan jikinsu fakanda ma haza isharu yin hakim ne ce wannan kuma ba me haka ila yi wa azzabuna fil kharaj ki azabtar da su ake ba su ba da haraji ba in ka duba in ka zauna da iyayenmu na baya-baya in ka ji da yadda ake yi a kan haraji a ƙasar hausa abin da ya ka fito su yadda ake azabta talaka a kan haraji وفي رواية حبسوا في الجزية wani ana musu punishment ne an kunne su an ajiye su anan saboda jizya to haraj da jizya akwai bambanci jizya kafiran amana su suke ba da haraji kuma musulmai ne suke ba da shi saboda hikimar addini ko hikimar kasa to amma a nan alghali abinda aka fi tsammani shine su din za su iya zama ɗayan biyu za su iya zama na biyun mafi yawa bi su fi jizya to amma mafhumul hadis din sai ya nuna ba kafiran amana ba ne zai yi dai bayi ne zai yi dai suna cikin arabilun nan mafi makaskanta daga cikin mutane فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yake ina shan shaidawa kamar rantsuwa ne idan magabata suka ce ashhadu kamar yana rantsuwa ne wallahi na ji manzan Allah ita ce ashhadu kuma ce la sami'tu ya kawo lamul Ya ce na ji lalle wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fi dunya Allah zai azabta mai azabta mutane a duniya ba wai mai azabta su mutlaƙan ba a mai azabta su ɗayan biyu ko ya azabta su fauka jarimati fiye da laifinsu laifin nasu bai kai a musu irin wannan azabar ba ko kuma yu'azzibuhum zulman kwata kwata ba ba su laifi ba kawai saboda kawai ta ga ka fi ta ga Allah ya baka dama sai ka azabta su amma idan ta'addib ne ladabtarwa ne wannan an anta tuzabu ala lada ma za ka samu sun yi laifi sun saba wa Allah ka ladabtar da su <coughs> saboda ya baka bawa ka yi aiki da marar aminku mun karar fari mai yiku biyar shi yasa ya kace ayanka ka umurce su da sallah suna yan shekara nawa bakwai mutum kai kuma ba ba wadribuhum me abdarbu lahu ta'jib ladabtarwa shi ya sa uba in yi ladabtar da ɗansa har ya kai ga ya mutu ba a masa kisasi har sai in ya tabbata ba ladabtarwa ne ba azabtarwa ya ne? mai azabtarwa ka ɗan wuka ka yanka wuyan ɗanka ba wanda zai ce in an kama mutum a ce me yasa ka yi ya ce a tsorata shi na ruwan ke ta wuce ba maganin wani tsoron ba a tsorata mutum da wani ba yadda za a yi ka yanka mutum yanka irin na rago ka ce tsorata shi wani ko kuma ya jo ka ɗauki wani abun duka wanda ya wuce kima a hankalce ka ji mutum da shi shi ma wannan sai ya jo an sauke maka mutum saboda haka idan akwai ladabi daidai gwargwado na ladabtarwa wanda an ga abin da ka aikata na ladabtarwa ne wannan na dama za ka samu amma ya tabbata zaba ce har da kai ga kayi mutum abin da ya fi hankali ɗauka to kai ma ka sani cewa akwai allah subhanahu wa ta'ala da zai mata haka fadakana alal amir hisham bin hakim sai shiga wajen shugaba da wannan lokaci fa'addathahu ya gaya masa wannan hadisi kai ka sa ayi wa mutane kaza da kaza to fa ga abin da annabi ya ce kaga malamai na gari sun sun shiga wajen umara suna gaya musu zancen Allah lamarin Allah amma wani da zai zo na zamanin da ya gurɓace irin zamanin da muke ka samu damar shiga gun shugaban ba za ma ka nuna masa kaga wani a ba ba ta shi kake ba kai ta kanka kake yi haka kuma shugabannin na da da suka zamanto allah ne a gabansu in malaman suka je suka mutu wa'azi nan take suke gyara Ya yake fa amara bihim fa kullu sai ce a kawo su ya kuma yanta su ga dai wannan duka yana koyar da mu abubuwa da dama da ya shafi ra'i wa ra'iya da kuma malamai wanda suke kusa da shugabanni wajibinsu su ne su rika nuna musu abin da suke yin nan na kuskure kuskure ne amma wani za a yi kuskuren kuma a kira shi a ce to ana so ka yi mutane wa'azi a kan irin wannan abubuwa da muke yi to haka zai kokari ya ce malkwasa aya da hadisai yana musu tawilin da ya ga dama duk ya dare abin da shugaban ya yake daidai in ka matsa yake ganewa ne ba ka yi kaga akwai damuwa saboda haka yi kokari mu zaman ju bayan Allah na biyu daga cikin wai nan maluma ne aka kira wani aka ce wa'azi kan wani abu sai yake tambayar shugaba to halatta za a yi ko haramta wanne kake so a yi kaga duk wanda yake shi za a yi za a sai da za a yi a juya abin ya zama haram akwai kuma yadda za a yi a juya ke zama halal yadda kake so shi za a yi kaga wannan la shakka shi ma ya riga ya sallama wa kansa shi abidul amin abinda amir yake so ko da Allah bai so zai yi shi abinda amir bai so ko da Allah na so ba to ba za a yi shi Allah ya sauka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aqara al-muluk uftutin wanda zai zauna da shugabanni to sai an fitine shi wala in dai zaka rabu masu mulki kuma kana da ilimi to ka shiga fitina me fitinan za ka yi ta gajin barna kuma kai za a yi ta sa ka yi ta gaya wa mutane tsarin Allah tsarin Rasulullah a kan barnan nan ne kuma kai ma din saboda ka yadda bidun a baka a wulakance za ka yi sun zai gaya maka mun ci abin da aka ce mu fa za mu je ba za mu rasa abin da za mu ci ba هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا الله يفرق حديث في علي بن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك فقال والله لا أزمه إلا أقصى شيء من الوجه وأمر بحماله فقوي في جاعرتيه وهو أول من كوى الجاعرتين رواه مسلم الجاعرتان ناهيتا الوركين حول الدبر wani hadisin an samu shi daga abdullahi abba abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani jaki an masa zane da wuta a fuska shine mawsumal waje a mai zane da wuta don yin shaida a gane shi wanda ya yake zama a ƙauye inda akwai dabbobi da dama za ga yadda mazauna ƙauye suke yi wa dabbobi alama alama da wuta a jiki malamai suka ce ko ba da wuta ba ko da bai a ba zane shi yasa duk wani zane da ake wa ɗan adam to yawan kiyama ba akwai tashi hankali don za a mai da kai yadda Allah ya yi ka kamar yadda aka zada ma yayi zafi hakan za a ɓadda shi ma za ka sha zafi kuma masu yin wancan su ba san ba tausayi ba saboda haka bai dace a ce mutane suna fata fuskoki ƴaƴansu wajen a gane su ba ba sai da wannan za a gane su ba in dai ɗana ka ne ba a buƙatar ka mai alama ka duba hikimar Allah subhanahu wa ta'ala inda mutane za su kai yawan miliyan kowa yana da fuska da hanci da ido da kuni amma kowa da bangin da da ɗan ba mai ganin wani ke kai kamar kai ne wani kawai zan zarta ya ce kai ne wani a sai da yanka ba sai yawa daga baya za a bambance ba wannan ba wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan kai ka isa ka gane mutum ba zuwan ka sai ka mai wani zaɓe sai ka mai wani alama to bi ma an mutu fa an kara rani annabi sai ya kyamu ta tabbara والله لا أدينه إلا أقصى شيء من الغش والله bai kamata a yi wa dabba wani zabi ba in ma ya zama dole sai an masa wata alama to zama yana can karkashin fuska mana can wajen wuya amma kai ya zama fuska gaba domin fuska shi wajen karanci ko mutum ya aka ce ma ne to an san fuskar da ne fuskar aka duba ba mai kiwa wani na da kyau ko a cikin aiki da tunanin hannu ko kafa sai inda za a gani sai ko da aka ɗinkawa ana duba inda ake gani wani ya ga gaban rigar sa ya kyau shi kenan an yi aljihu da kyau hannu za kyau wannan da kyau dukkan zai san wannan mawa idan wanda ya san ya gani ya iya gane amma hannun ta can an yi zanen amma tun da gaban da ya kyau shi kenan to haka fuska in dai fuskar kana da kyau ku za ka koda kana da wasu illoli ta wani wajen sai da suna cikin dama dama amma da zarar fuska ta samu matsala nan ne za ka fara ganin an aiwata to Allah ya karrama dan adam ya tsara shi haka dabbobi duka wa amara bi ibadihi sai ta aka mai jakinsa fa kuyya min fi ja'irakaihi sai aka mai alama a can wajen ƙugunsa kasusuwan da suke doron ƙugunsa wa huwa awwalu man kawal jahilai manzo sallallahu alaihi wasallama shine farko wanda ya fara yi wa dabba alama a nan wajen daga lokacin larabawa suka gane ashe fuska ba gun da ya dace a yi mata ado ko a yi mata shaida bane dan a gane dabba sai a yi sa a sauran jiki in ya zama lallai sai da wannan za a yi alama amma inda wani abin ma da za a yi alaman da ba zai taba jiki ba to ba a aula shi ya fi dacewa amma me yasa suke yi da wuta saboda shi dabba yana da gashin da zai rika fita inda za a yi a wani wajen ko a yi wani fenti ko na makamancin wannan la'allan ya zo yana fita yana fita zai zo ta nan a nema a rasa sai a yi da abin da ba zai goge ba a yi da abin da ba zai bace ba wannan yana nuna tausayi ga dabba ba addinin da ya zo da karamta karrama hatta dabba in ba musulunci ba yanka za ka yi an ba ka halar ne ka yanka ka ci nan ma aka ce ka yi ƙoƙarin yanka wanda ba zai cutu ba balle ɗora kaya ka lafta ma jaki kaya ko kuma rakuni ko zaniya ko na yana tafiya da kyar kuma kana tafkarsa yana tafiya da kyar kuma kana dukansa wala Allah kuma ya wuni ma ka bashi abinci ba kuma kana tunanin rahama kai a gun Allah kamar Allah bai san sa ya maka ni'ima ta baka shi kuma wallahi zai tambaye ka ya kai da wannan ni'ima to haka ababen hawa na zamani to Allah ya baka yana da kyau ka rika tattalin kayanka da kyau inda bai dace ka dora mai kaya ba kar ka dora a gudu in mota ta ka ce ku shiga kuka za ku shiga iya wannan in za ku kara ku karin da ba za ka cutu ba amma wani za ka ɗauke su a mota suka yi yawa ka ce wasu sakura sai su jawo shi kuma ko sun ma baka balle shi ka ga mutane wasu karti sun wawa shi su nawa in ya lalace kuma ce Allah ya Allah ya jarbe to kowane irin abu Allah ya baka sai ma ka yi kokarin ne kenan ya za ka yi ka tattalin wannan abu shi ta hauke da ya kalli yin wannan ɗabi'a sai ya ce cewa me ke Allah reno ya fi Allah na nan ta Allah kiwo ya fi Allah na nan wani karin magana sai Allah kiwo wai ya fi Allah nan ma'anar Allah ya baka abu kai tattalin ka kiyaye shi ya fi ka sake ji ka ji Allah nan Allah ya baka dabba mutum ne ya zo Madina an san shi da raƙumi sai manzo Allah ya ce ina raƙuminka ki na banki a daji ya kamar ya a daji ce Allah na lura da shi annabi ce a je ka kamo shi ka daure to daga nan zai ka ce Allah na ba mai zuwa ya kama wani darasi ya ɗau dubu ɗaya ya ɗora a kai ya ce shaida Allah na kaga dole in ma ma wani wani ne da shi mai a jiki jizai zai sayin da zai yi ba mai iya ɗauka sannan ya ce su Allah na nan shi sa ko barawon gidan ka ya shiga ya ga kuɗi akan kan santa tebur ya ɗauka ya fita za a kiransa barawo. saboda ta ke ya ba mu aje kudu ba amma ce ya fasa akwati ya daura wannan da an da ba abin da yake amma a kan ke wula ya leko ina aiko shi ne zuwa ko kana nan ya leka jin gaban ka na amma ko wani wakilin ka ya dauka ya baya ila an gama shi a bai wani ya kai haka kai kuma ai bai dace ba daga duba alaji kuma zai kai haka ake kamata amma kana ihun ga barawo kuma Allah ya samu dace hadisi na karshe a wannan babu malai cewa anhu ay abdullahi bin abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وزمه annabi sallallahu alaihi wasallama inji abdullahi bin abbas ya wuce wani jaki ya zo ya wuce shi sai ga an zasa na mai fuska sai ce ka Allah an ci wanda ya yawa jaki na haka ma'ana zai yi hakan ya biyo bayan kwaban da ya yi zai kuma still wasu suka ci gaba da yi wani kai wa mutum wa'azi cikin lumana bai ji ba ka tsara masa wajen lumana bai ji ba to ba laifi ka kauka mata shine bashiran wa rabiya yau a yi mai daɗi gobe a shawo yau kana zuwa darasi a yi tallafi a yi yi kana hangowa can kuma sai ka ji sai ka ci ka an yawa da zidan da mutuwa to an taɓa ka ke wa fi riwayatin li muslimin aizon na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an al fi wacce wa an al-wasmi fi wacce annabi ya hada duka a fuska ya hana zane a fuska kaga wannan am ne ya tafi kowa da kowa kuma so da aka kaga wani ne zare sai gane cewa dai an mai abin da addini bai amma cewa kuma za a goge shi a wajen da wuta ne a yawan kiyama to wannan ba yi wani tabbat amma dai za a goge da me za a goge kuma Allah wa sanu ko da dai ba komai a ce ne zanen nan sai ya bace ai duk da ta ji wanda ake yi wa mai daya zai zama ka gani wannan da daya kan ka ce ba wani janna idan kai a ji wannan da daya wani kuma yana da uku wani yana da tara wani yana da sha biyu wani ba a san bayan wannan ba ka je kebi ka ga ka ga ko kwano ko mai ko zan kwatin ka ga wasu je ka ɗauka wani wani ya leko za ka ɗauka ba mutum ba wani an mai babba wani an mai karami wani an mai dogo wani an mai aka dai ga zuwa ba kuma wasu kabilu ma ko ka girma ba amma a ce iya amma a haife ka a samu matsala da babarka a sake ta da bar ta je wani waje da dan ya girma wallahi wasu sai sun nemo ya kake wai amma wajen taɓa ka a dangi kar ka ta a rubi an ka wanda za a ma kana girman sai ga bari zai ba zai fasali ba to da ba a san ka da shi ba to ala kulli hal ko zai ba kyau da kar ba Allah ya samu shi wannan babin a nan ya tsare akwai lokaci ko ما babu باب تحريم التعذيب بالنار fi kulli hayawanin hatta namla wa nahruha haramcin yin punishment da wuta a komai in dai mai rai ne to karka azabtar da shi da wuta ki hatta namla ki kai koda cinnaka kiyashi tururuwa kananan kwari karka tattara su ka dora ka kona su da wuta bai dace ba wani aure da makamantan wani bada ya bamu hadisai guda biyu a cikin wannan أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما رواه البخاري وأخرجه أحمد في مسنده أيضا أبو هريرة رضي الله عنه وتراني في cewa النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك وتجمع jama'a da wani sako a cikin aikin akwai in wajjattun fulanan wa fulanan in kun ga wane da wane ya ambace su ke wasu mutane ne daga cikin ƙwarin sha guda biyu annabi ya faɗi su sai ce to kona su da wuta fa ahriqu ma bin nar kona su da wuta har sai sun mutu ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a أردنا الخروج bayan mun yi shirin fita sai annabi ya sake gaya mana inni kuntu amartukum an tuhiqu fulanan wa fulanan da na ce ku kona wa da wani ko to yanzu na fasa zai yiwu ya faɗa musu umarni daga Allah zai zo masa wajen haramcin haka ba daga baya Allah yi masa wa'ayin ko ya masa ilhaman sanin haka ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai barin sai aikata abin da ba shari'a domin shi dai yi ta'assa ana koyi da shi shi yasa shirinsa kawai umarni ne ko hannu dan da za ka yi laifi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shiru ba inda yi laifi in ko kai abu kaga ya yi shiru yana nuna ci gaba da ba laifi mun la yasqutu anil batil annabi baya shiru aka yi barna saboda haka bayan ya gaya musu zai yi aka masa ilhaman cewa hakan bai dace ba a kona dan adam bai dace ba shi yasa ko laifi mutum ya za a kashe shi ba a ce a jefa shi a wuce ya kone ana so a yi masa abin da ransa zai fita cikin sauri ya huta wa iza qataltum fa ahsinu al-qitla to ihsanu al-qitla shine don gobi sai a nemi takobin da in an tsara shi nan an tafi ko bindiga aka harbe ka da ita sai ka gama shan wahala da shi har da ne kafin mutum ya koma ga Allah shi yasa ko inda ake shari'a ta musulunci har yanzu za ka samu da takobi ake amfani in za a yanke hannu ko za a tara kai ko na makamancin wannan sai ya ce me dalili ya ce innan nara la yu'azzabu biha illa ce wuta ba mai azabtar da mutum ba mai yin azaba da ita sai in sai ubangijin wutan shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka daga yanzu mana yanzu kuma hukunci ya canja ba za dai a fasa kashe su ba sai ce faktuluhuma ba in wajadtumuhuma faktuluhuma indai an gan su a kashe su to a musu kisa gina irin na shari'a na tsarewa da kudi amma ban da jefa a wuce shi ya sa lokacin da kawari farko farkon fitowar su suka fitini sai da Ali radiyallahu anhu ya rasa yadda zai yi da su aka yi bude musu wuta ake kona su da ita amma wannan sai kara musu kangarewa da tabewa suke cewa a ah, ai ma an ce la azibu billahi illa rabbun yanzu ma kawai ka zama Allah ko shike kaga da yayi hakuri ya azabtar da su ta wata hanyar daban to la'alla da an samu sassauci amma hakan kuma sai ya kau su ya kara kangarar da su saboda haka mutum ya ji tsoron Allah wajen azabtar da yaransa in ya mai azabin ya mai laifin da ya mai punishment ya mai punishment ya gagara to kada ya taɓa cewa to bari mu kora shi da wuta bari tusa hannunsa a wuta inda za ka yi haka wata rana kai za ka fi kowa na dama Allah ya kare وعن ابن مسعود Allahu anhu عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار wannan hadisin shi ma yana ɗauke da waɗannan saƙonni guda biyu duk da cewa yana daga cikin hadisai ɗaiɗaiku masu rauni a cikin riyadu salihin da shi da wasu hadisai ba su da yawa dai kamar hadisin alkayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut yana ciki ba su ne da yawa wani hadisin ji abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya sai ya bar mu ya tafi wata bukata ta shi la'alla baya bukatar mu kusa da shi la'alla bukatar ba ta bukatan wani a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tafi fara'ina hummaratan sai muka ga wata tsuntsuwa ko kuciya ko tattabara ko na makamancin wannan laha farkhan tana da ƴaƴanta guda biyu fa akhadna farkhaiha sai muka ebe ƴaƴan fa ja'at al-hummara sai wannan tattabaran ta dawo bayan ta bar gidanta ta bar 'ya'yan muka zo muka gani sai muka kwashe yadda yara da ja suke yawo cikin daji duk inda suka ga irin wannan su kwaso da ta zo bata gani ba fa ja'ala da'ish sai tana ta yawo tana ta buɗe fuffuken da tana ta wato ta yi tsalle nan ta yi tsalle can fa ja'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ibn Allah sallallahu alaihi wasallam zo da zo da yake cewa man faja'a hadhihi bi walad waye firki da wannan tsuntsuwa ya kwace mata yaya Sabai suka ce su ne annabi ya ce ruddu wala da idilla a bayar madda su wa ra'a qaryatan namlin qad kuma ya ga gidan turuwa an kona shi fa qala man harraqa hadhihi qulna nahnu wa ya kona wannan kuma suka ce mu ne qala innahu la illa bai dace mutum ya rika azaba da wuta ba yana azabtar da wani abu mai rai tun ba shi ya yi wutar ba kuma na shakka ba wanda ya isa ya halittu wuta duk abin da kaga yi wuta ta kama iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala in bai ga dama ba ba za ta samu ba Allah ya samu dace saboda haka mu kiyayi yin abubuwan da shari'a ba ta sanin ma'aikata ko da ko rayukanmu suna son aikata a nan za mu dasa aya abinda muka yi mai kyau Allah ta sa shi biyun zami hasanatu wanda muka yi wata sukuri Allah ka yafe mana sallallahu wa sallama ala nabiyina بسم الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah sallallahu alaihi wasallam da ya la'anci wanda ya wa dabba zane shi ya shafi wanda ya mutum ma zane shi ma ya shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam in dabba ya yi wa saboda haka wannan ba a cewa ya ta'adda ila gairi kuma ba ya nuna cewa la'anta irin ta inuwa ta halaka da baki daya tsananin horo da ne daga annabi sallallahu alaihi sallam don da wanda ya aikata irin wannan abubuwa ga dan adam ko dabba to sani ya aikata wani daga cikin manyan laifuka da yana buƙatar tuba na musamman a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutum ya yi kokari ya rika kaddama addini akan komai duk sanka da abu inda addini bai so to yi kokarin barinta kana barinta sai Allah ya baka wani inshirahu sadr wani yalwar zuciya da nutsuwa da zaran ka riki kuma abin da shari'a ba ta so to kullum sai Allah ya rake yadda kai da shi ka ga cewa ba ka san saba mata har ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye kan dai ga nan wala yana tambaya to mutumin da aka mai zanne kuma ba da tsarin shi ba to shi ne waye mai laifin shi da aka majalai ko kuma wanda suka mai da nan ya za a ya galibi zane ne mun san akan yi ne bayan ana karami cikin lokacin kai ba ka da waye balle a san dabdar darsa ko rashin sa to ban sani ba la'alla ko shi yana babba ne aka daddame shi aka mashi kaga akwai abin jami'a a wajen shi eh idan an ma da girman ka an fi karfin ka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce rufi al ummati al khata wal nisyan wa man tukribu alaihi an dauke wa al'umma ta kuskure ko mantuwa ko abin da aka turba ka an turba ka an ba shi nan bayan da ka iya sai kai hakuri a je lahira za dai a goge ma amma da Allah amma a cikin sassauci wajen gocewa da ba laifin ka bane kamar yara ne da suke kanana su ba ba ai laifin su ne kuma musamman sun sun sani in su sani ba kuma to dama Allah bai kama ka da jahilcin abin da ku duka sai Allah ya tausaya ma Allah ya fi mutum ku yin fari saboda haka abu ya zo a kuskure abu ya zo a rashin sani to kar ka ɗau zafin kai ka ɗora a kanka kullum kai ta duba bututu kai ta jiwa kai ta kokarin tsaya mata a kai hakuri a lahirar ta Allah ya sassauta maka Allah ya sa mu dace bayani da kai mana akan mutumin da ya ajiye kuɗi akan abin da bai kamata ya ajiye ba har wani ya zo ya gani ya ɗauka to shi ne shi ne matsayin ɗaukan kuɗin da ya to yake so ya faɗa ne matsayin su ne ta ce ko bai da laifin su ba wai na ce ba bai da laifi ba laifi ne mana muke za a za a kama shi a mai akwabe shi a mai fada amma a mai gudana ne za a iya masa ba wai na ce ya yi daidai ba ne ba ya zo ya gani ya ɗauka ya yi daidai a da zaka ba haka na ce ba amma na ce a shari'ance ba a masa hukuncin sata a yanke hannu shi ne ma'anar magana amma ya yi laifi ya za a iya kama shi a mai bulala ko mace ne ta ɗau kuɗi a ɗakin mutunta ta gani shi ta ɗauka a ana kokanta balle mutumin da zai zo ajinabi ya ga kuɗi ya ɗauka sai dai ka ce ya zama barawo a yanke hannunsa shari'a ta ce a wannan sakacin ka kamar kuɗi ne ka zuba shari'a ta ce in kana tafiya da kuɗi wani zo ya fuski ba a masa wani hajji shari'a ta ce sakacin ka sai dai a kama shi a jami'ai kuma in ya kawo yawwa ikhtilas kenan ikhtilas a shari'ance bai da wani doka ba a sa mai hukuncin sata in ka duba babu sarka a littattafan fikin za ka sun kawo abubuwa da yawa wanda ba sa cikin sata haka fashi wannan ba a mai hukuncin sata sai dai ba a barin dan fashi a haka shi sa aka ce wani lokaci laifi zai yi girman da har ya fi karfin a masa hukuncin da aka ajiye wa irin wannan laifin ganin girman laifin da kuma girman wanda laifin wannan ya tsaura bin auki fasadin kenan masu fashi sun sun fi karfin sata kuma su kuma su ya tsaura bin auki fasadin ne aka ce a musu a yi kattalu au yi au a yi wa arjuluhum min khilaf a yunfu min abu duk wannan yana hannun shugaba ya dubi mutum ya dubi irin laifinsa shi ya kai a kashe shi ma gaba daya a huta da shi kaga ba a ce kai sata a kashe gaba amma wani ya ji ya yi wani laifi babba irin waɗannan kaga an ce in an gada ba a kashe shi ko a tsire shi ma kowa ya gani shi ko a yanke hannu da kafa daban-daban hannun dama kafar hannu ko a kore su su bar gari sai koran nasu zai yi amfani ko wani abu ne da shugaba ya gai sai fi dacewa da shi yana babu ta'adil kenan Allah ya samu dace sai da daga karshen wasu neman addu'a akwai wani da yana aiki a kaduna zai koma ya su a shi a cikin addu'a sauran zai gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda ya zo daga nesa zai koma Allah ka mai da shi lafiya wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda yake da lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar da ita cikin yadarka Allah ka kare mu da ilimi mai amfani abubuwan da muke koya Allah ka ba mu ikon sa su cikin ayyukan abin da ba mu sani ba Allah ka sanar da mu abin da muke a kuskure Allah ka yafe mana kuma ba mu ikon gyarawa kan mutuwa ta zo ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيثنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من أمر لا ينفع ومن قلب لا تشفع ومن دعاء لا يسمع ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تردنا خائبين اللهم اجعل خير أمورنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم القيامة فيه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين